radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koyi harshen farsanci sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa waɗannan da Allah su ne can abubuwan da za mu kawo muku amma kafin waɗannan kamar da aka saba sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata goma sha bakwai ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 23 ga watan jumada thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan janairun shekara ta 1961 aka kashe patrice lumumba fitaccen dan gwagwarmayar kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wanda ya ta gagarumin rawa wajen nema wa kasar 'yancin kanta banda jamhuriyar demokuraɗiyar congo ta samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1960 an ba shi mukamin prime minister da kuma ministan tsaro na kasar amma daga bisani kuma sojin kasar sun balle sun kuma ayyana yaƙi a katanga a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta lumumba ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta warware wannan matsala amma ganin cewa majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen turai sun ƙin komai ya ɗauki mataki na murkushe masu boran amma daga bisani kuma shugaban kasar ya zarge shi da cin amanar kasa inda aka tsare shi a cikin gidansa na tsawon lokaci daga bisani kuma ya tsere amma an kamo shi inda kuma a rana irin ta yau aka kashe shi tare da wasu waɗanda suke tare da shi kisan lumumba ya jawo fushi a ƙasar da kuma bore kamar da gwamnatocin afirka na lokacin duk suka yi tir da allah wadai da hakan da har yanzu al'ummar kasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo suke kallonsa a matsayin wani babban gwarzon su da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 67 da suka gabata rana irin ta yau said mustapha nawab safawi malamin addini mai gwagwarmaya da azalman sarakunan kasar iran tare da abokan gugurmaya sa su uku suka shahada banda aka gurfanar da su a gaban wata kotu a birnin tehran kuma aka yanke musu hukuncin kisa an haifi said nawab safawi shekara ta 1927 sannan ya fara karatun addini a iran daga baya kuma ya yi karatu a birnin najab na kasar iraki bayan dawowarsa gida ya kafa wata kungiya wadda ake kira da fida'iyunil islam inda yake gwagwarmaya da azalman sarakunan iran karkashin wannan kungiya sakamakon mika kai da gwamnatin iran ta yi ga turawa 'yan mulkin mallaka wanda suke yin shishigi a cikin lamuran gudanarwa na kasar amma bayan wani lokaci jami'an tsaro sun kama shi tare da wasu abokansa su uku kuma suka kashe su a rana irin ta yau bayan wata kotun soji ta yanke musu hukuncin kisa.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 ma sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanun labaran kasar rasha ta bayyana cewa farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran zai kwantar da hankali a yankin sojojin somaliya sun kwace iko da birnin harahadere daga hannun kungiyar alshabab. shabab kungiyar save children ta ce za ta koma bakin aiki a kasar afghanistan to yanzu ga cikakkun labaran kasar rasha ta ce farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran zai kwantar da hankali a yankin wakilin dindindin na kasar rasha a kungiyoyin kasa da kasa mikhail ulyanov ya bayyana farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran a matsayin wani abu da zai rage tashe-tashen hankula a yankin da yake shida da mahimmancin farfado da tattaunawar nukiliyar wakilin dindindin na kasar rasha a kungiyoyin kasa da kasa a biyanna ya wallafa a shafin na twitter cewa hanya mafi kyau na hana tashe-tashen hankula a yankin ita ce kammala tattaunawar nukiliyar iran cigaban tattaunawar nukiliyar ta iran da ake kira da jcpoa na iya rage tashin hankali da share fagen tattaunawa mai karfi kan tsaron yankin inji babban jami'in diplomasiyar na rasha mr ulyanov ya zargi kasashen yammacin turai da alhakin rugujewar tattaunawar ya ce a bayyane yake kasashen yammacin duniya ba su shirya don wannan ba galiban kasashen da ke halarta tattaunawar suna son a gaggauta kammal shawarwarin sai dai ya cimma yarjejeniyar ya dogara ne kan siyasar amurka kafin hakan dai jamhuriyar musulunci ta iran ta kuma jaddada cewa idan bangaren amurka ya yi aiki da gaskiya to mai yiwa ne a cimma matsaya a biyanna rahotanni daga italiya na cewa an yi nasarar tafke wani kasurgumin mai safarar miyagun kwayoyi na kasar bayan shafe shekaru talatin jami'an tsaro na neman sa rahotannin sun ce jami'an tsaro sun tafke mateo messina de naro da aka fi sani da sunan shugabannin shugabannin masu safarar kwaya a wani asibiti mai zaman kansa da ke babban birnin sicily wato palermo ana zargin shi ke jagorantar babbar kungiyar safarar kwaya ta koza nostra da ke kasar kafafen yada labaran italiya sun rawaito likita na tare da mr denaro a lokacin da aka yi wa asibitin mai zaman kansa kawanya da safiyar litinin akalla jami'an tsaro ɗari ne suka jagoranci cafke mutumin da aka yi amanna cewar shine mafi karfin fada a ji a duk ƙungiyoyin safarar kwaya da ke italiya da ƙasashe makwabta an taɓa yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai kan kisan masu shigar da karar gwamnati biyu da ke yaƙi da safarar kwaya amma lokacin ya tsere daga kasar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran ƙungiyar agaji ta save children ta sanar cewa za ta ci gaba da gudanar da wasu ayyukan ta afghanistan bayan abin da ta kira samun kudakudar tabbaci da cikakken tsaro ga ma'aikata mata cikin aminci ƙungiyoyin agaji da dama ne dai suka dakatar da ayyuka a kasar bayan taliban ta haramta wa mata da 'yan mata zuwa makaranta daga bisani taliban ta haramta ayyukan duk wata kungiyar agaji da ba a ƙarƙashin gwamnati take aiki ba sai bisidiran ta ce yayin da za su koma bakin aiki abu muhimmi da za su yi mai da hankali a kai shine fannin lafiya da samar da abinci mai gina jiki kananan yara da fannin ilimi sai dai yawancin ayyukan da suka jima suna yi babu tabbacin ko gwamnatin taliban za ta amince su ci gaba da gudanar da su kashi hamsin cikin ɗari na ma'aikatan ƙungiyoyin agaji masu zaman kansu a afghanistan mata ne ba kuma za su iya ci gaba da aikin ba tare da su ba sojojin somaliya sun yi nasarar karbe iko da wani muhimmin gari da ke gabar teku wanda ya shafe sama da shekaru a hannun masu ikirarin jihadi na al-shabab firaministan kasar hamza abdi bare ya bayyana kwace garin na haradere da ke tsakiyar jihar galmudug a matsayin nasara mai cike da tarihi ya ce an murkushe makiyan kasar sauran jami'an gwamnatin kasar sun ce mayakan kungiyar masu tsaron ra'ayi sun tsere ba tare da taɓaka komai ba a yakin kwacewar tashar ruwan da hanyoyin shigar da kayayyaki babbar hasara ce ga kungiyar al-shabab a watannin baya-bayan nan kungiyar ta rasa wasu muhimman yankuna a fafatawa da dakarun gwamnati to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na mu koyi harshen farasanci Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farsanci. Da dalla Ubangiji a wannan karo za mu shiga darasi na talatin da hudu ne. Kuma muna ta da masu saurare za a yi sauraron shirin a shafin muna intanet da samun mutaninsa kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. A cikin wannan darasi na talatin da hudu za a ji cewa Muhammadu wanda ɗan ƙasar masar ne kuma yake karatu a jami'ar tehran yana ɗaya daga cikin ɗalibai da suke son zuwa hawan dutse to amma kuma bai sani ba shin yana da lokacin da zai je ko ba shi lokaci amma ramin abokinsa da kuma sa'id sun riga sun yi rajista ma'ana su rubuta sunan cikin waɗanda za su je to domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma sauran abokansa dangane tafiya hawan dutse sai a kasance ta damu a cikin tattaunawa da za ta biyo baya amma kafin nan sai an ji kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Man shanida. Ni naji. کوهنوردی hawan dutse درست است؟ هکنه؟ تو می آیی؟ کی زاک زو؟ با ما تره دمو خیلی خوش میگذرد تپیر ذات دادی من دانم نی بنسنی با من می توانم نی زن ایا بیایم انزو پنج شنبه رانر الحمیس برنامه شری تو داری کی کنادا؟ تو کار داری کی کانادا ایکی من کار ندارم نی ba ni da aiki. Amma. Amma. Rostash. Gaskiyar lamarin. Lebos. Tufafi. Kafsh. Takalmi. Munasib. Wanda ya dace. من ندارم نی بنیده مهم نیست باشه ده مهم من چی؟ پس کنن چه کار میکنی؟ می میخواهم بخرم اینا سان این سشنبه رانر تلاتا بعد از ظهر باین از ظهر خیابان تیتی خیابان جمهوری تیتن جمهوری مرکز چیبیا، کفش و لباس ورزشی تاکلما دا تفافین موز جیکی بیکار مرز ایکینی اسم سونا اسمت سوننکا لیست جرن سونای تو نوشتی؟ کی کارو بوتا هنوز هر ینزو الان ینزو من میروم نی زن تپی من می نویسم نی اینا روبوتا باشد شیکنم kuma da labarin da aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin tattaunawar yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar kamar yadda ta gudana. شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید درست است؟ آره تو هم با ما می آیی؟ خیلی خوش می گذرد نمیدانم می توانم بیایم یا نه پنجشنبه چه برنامه ای داری؟ کاری داری؟ نه پنجشنبه کار ندارم اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم مهم نیست من هم لباس و کفش ورزشی ندارم پس چه کار میکنی؟ من میخواهم بخرم سهشنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است تو هم میایی؟ آره خوب است من هم سهشنبه بعد از ظهر بیکار هستم اسمت را در لیست نوشتی؟ نه هنوز الان میروم می نویسم باشد To madalla to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau kafin na muna ƙarshen da jama'a masu mu cewa za a iya samun matanin shirin nan a shafinmu na intanet ne Abdullahi Salihu Katsina nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Shirin mu koyi harshen Farisanci kenan sai kuma a tarbe mu a shirye mu na gaba domin jin wani sabon shirin. To yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sai ya kawo muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa daban-daban da suka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to bari in koma gefe in haɗa ku da amir abbas fishbini domin jin irin waƙar da zai rera mana a cikin shirin namu na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za a saurara kuma za a gamsu da waƙar. madalla da amir abbas fishbini a cikin wannan waka da ya mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su kuma an zana zamu shirin ga lokacin yaran mu a tabe mu a shi na gaba da wani mu dauke su a dan wake waken amma kafin nan amma din wani suka dafa shi ne kammala ni ma da gunshin ne fatan alheri kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo tv 1ng a huta lafiya. ای مظهر اش ای بی نهایت خاک تو لبریز از بوی باران ای آفتابت قلب خراسان kuma mara kuma haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu yi ni lafiya. Thank you.